assalamu alaikum sunana ayatullahi tagi na zo yau raina a ɓace kar ku ɗauka cewar rigima na zo ko zagin wani babu na zo ne in ja kunnen irin yaran nan masu zuwa su yi min comment akan wannan ishu ɗinmu da suke bi international yarinya ce ba ta da nagartaccen saurayi kamar ni saurayin kyauta baya sana'a baya komai ki rinka ihu kina waye in an ce muki fito da namiji kamar ni na. aka ce gashi ki fito da shi wallahi baki da shi billahi allazi la ilaha illa an kina da shi ki nuna mana shi ki aje nan ba samu kira shi kuma bar ku sani ba mata auren mummuna akwai sirri a ciki duk macen da ta aure mummuna dan ta mai dama dan mata ya sarade nata inata to za ki tarar hankalinta a kwance ba ta tunanin wata za ta kwace shi amma da kika je kika ɗauko tamban sharja da shi kullum ya fita ta yashi ake yi don haka ku gane cewa shi ma munin nasaba ce kuma shi ma nasara ce har za ku zo wata mai kan tsaka wata mai yanayin kunkuru gaba ɗaya kowace lissafin ta sai a hankali wata kafa ta duk dama gaba ɗaya wata ɗaurin zani mai kyau wata iya ba mu za a zo a yi buɗewar ido mu za a gaya wani buɗewar ido wani kaza kaza duk wacce ka ce wata fito da namiji kamata ba ta da shi a cikin samarin ki mun sa miki caca ki saka ki nan baki ki ce kowa a gidansu an ce ki text samarin ki duka ki ce a gidan ku an ce kowa ya fito ki gani ki ce baby a gidanmu an ce ka fito ki ga yanda za a gudu eh, nan kun zo kun da kun cika guri da surutu da shirman banza an zo ana magana ku zo kuna hana dan mutane to ku gane ku ɗauki darasi daga ayatul lahi take shahararren dan soyayya garban kauye idan ba ku ɗauki wannan darasin ba to na tabbata da cewar ba za ku ji daɗi ba ku gane kuma ina jan kunnen amini s bono da kb international aminu s bono musamman kai in na ce zan fito da labari akan ka alburda sai na rubuta littafi mai girman alburda. in dai akan ka zan yi rubutu amma kawai wato eh, a kan shi ake kuka ke kin san dogon namiji ko mai kafaɗa mai karfi kin san namiji mai karfi kuwa to in biki sani ba ki je ki tambaya ki ce ya ake da namiji mai karfi mai kafaɗa munin nan na baiwa ne fa ke in biki sani ba fa ki zo ki samu wanda ke hmm, na raba ku fa ina dai sake daddada muku ne duk wacce ta ƙara zuwa ƙasan bidiyo na ta yi mun wani comment wai ayatul layin a kansa ake kuka ni me zan yi da shi to ni me zan yi da ke duk kin zo kin gama tijige komai kin ragargaje komai a banza ko ya gani ni me zan da ke kuma an aka yi zube ban kwarya aka zo aka wannan masu ihun ka zaka kun kai ni kyau ne ku dau darasi Aminu S Bono da KB International ina sake jan kunnen ku ina na yau na yi wanka saboda na fahimci da wanka ake cutata rashin gyara yana cutata rashin gyara yana cuta ta yau nayi yi gyara na fito a dan fes fes ina duk dai mutum 20 kamar nan da na dinka ƙarya kake kace ban yi kyau ba wallahi